Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka mu sake kasancewa da ku a cikin wani sanar namu na Staff Technology kamar kullum sana mu uf Yaƙuf. san mu ne za yi magana kan da ake bypass a jikin waya irin zoni manya-manya kenan kamar yau za yi magana akan waya fcs wato zoni FCs kenan. kamar yadda kuke gani a satin da gabata mun yi magana akan yadda ake bypass akan karamar waya qualcomm to a wannan satin insha Allah an fara shigo a bangaren manya zan koya muku yadda ake bypass a cikin waya FCC mafi yawancin masu flashin za a kawo musu irin wannan matsala amma ba san inda su magance wannan matsalar ba ta FCC misali ka iske ko da ka je bangaren qualcomm wannan kai mata kamar yadda na koyar da kai a sati mai zuwa to ita ba ta wuce ba saboda sai an yi wa'ansu yan dabaru san take wucewa ko kuma in ce mafi yawanci ga masu flashin ɗin da kan aikin a hannu to amma ba su hanyar da su basu yi wannan bypass ɗin ba to in Allah da a cikin wannan sati zan koya maka yadda zaka wuce da wannan waya ba tare da ka sha wahala ba idan wannan shine farkon zan ce ina maka taɓa ta ba sai yau bi ina ga aikin zai baka wahala ka duba bangare ka duba wannan darasi na goma sha biyar mun saka Milton da Aidishin suka yi ka sauke shi a can sannan Allah idan shine farkon zuwan ka ina so ka danna alama subscribe sannan ka danna alama ƙaura ka zabi kama all yadda za ce da abin da muka dora za dinga sayar da kai in kana son cewa ina da alaka kalli bidiyon ka danna ma alamar like danna alamar like ita take sa bidiyon ijiyar da ma mutane saboda haka dan Allah ina so a danna ma alamar like din nan domin ita ce gudunmawa da kuke bamu na gode Allah ya saka da aikari mu je cikin bidiyon namu kai tsaye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu sake kasancewa da ku a cikin wannan channel namu na Saf Technology kamar kullum sunana Muhammad Sabi Yakuf da sun namu ne yau za magana akan wannan wayar da kamar waje kallo wannan ita ce Joni F6 abinda za mu koya a yau a cikin ta shine yanda za ka yi bypass nata na FRP misali kamar a ce wannan mutum wanda yana aiki da ita haka take masa hauka sai ya sai mata wifi da ya mata wifi to sai ta shiga Google account misali kowa sun aka wafi mafi yawanci google account fiye na hawa kan waya to amma da yawan masu flashin idan aka musu wannan waya ba sun da su gyara ta ba saboda haka to wannan shine abin da zamu koya a cikin wannan channel ta mu ta yau kenan misali wannan ita ce joni din mu f kamar da kuke kallo to sai aka kama na ita me ake nufi da FRP bypass mafi yawanci a cikin ku dai kowa san ne Google account ba yana tsaya na dugun bayani akan sa ba misali yanzu kamar haka kuna kallo waya mace ma kunna ta gashi mun kunna ta ta kunna haka mun kunna ta yanzu ta kunna mun kunna ta kamar da kallo gashi ta kunna ka to za ta yi sacin bayan ta yi sacin za mu jira ta bude majority da kowa san idan aka ce wannan ita wayar ta yi sacin ta gama to za ta baka gunda za ka sace ta ne ta wuce ku yi hakuri za ku gana jona caji a jiki saboda lokacin da mai aikin wayar ne babu caji yasa na jona USB dan haka yanzu misali kuma ta kaku nan gun ta ce da ku let's go misali ta ce da ku set up as new misali ka taba shi kamar haka bacin ka taba shi da ta da kai get connected gashi nan alamu na cewa select wifi network gashi nan tana sasun eh, wifi network to wannan mutane da yawa masu flashin suna tan wannan Johnny fc MTK sai saboda haka to duk wanda ke daukata ta matsayin MTK ya kuskure saboda haka Johnny fc ba MTK ce ba Qualcomm ce kuma Qualcomm din ma za ka ta auna mata kamata bypass FRC bypass to amma kuma kai kai ta ki wucewa to saboda haka a cikin wannan bidiyon Allah da ita wannan ba da DA ake sa ta ba idan za ka mata FRP bypass ba DA ake sa mata ba sannan kuma ba ake sa mata ba dole akwai inda ake shiga a cikin miracle za mu yi aikin da miracle thunder edition wato miracle version 2.s2 da ita za mu yi wannan aikin don haka ba tare da bata lokaci ba kawai dan na so da yanzu misali a cikin wannan bidiyo da za mu yi don allah gudunmawar da za ku bani ta ce ku danna mu alamar like ina godiya da yadda kuke min addu'o'i gaskiya na daɗin addu'o'in ku sosai na gode Allah shaka da alkhairi bacin addu'a babban abin da kuma ku bani gudunmawa shine dan Allah idan kuka kalli bidiyon ku dinga danna mu alamar like hakan zai sa an ji daɗi sannan kuma aka danna like din bidiyon yana zuwa ikai inda ba ma zato saboda haka dan Allah dinga danna mu alamar like din aka kalli bidiyon nan duk wanda aka ci shine yana burge to in ya kalla dinga danna mu alamar like wannan aikin muna sanar da dubu daya saboda haka ba ta da lokaci ba mu je zuwa cikin bidiyon namu kai tsaye kamar yadda kuke kallo wannan ita ce Michael da edition din mu gashi na za a ɗora aro ina akan ta ba su mun ɗora semi da bakir akan ta sai mu buɗe ta kamar haka ba sun mun buɗe ta za ta sasin sai mu dan jira ta sai ta buɗe bayan miracle tun da alishin ta buɗe maka sai ka zo daga nan sama kamar da kuke kallo muka saba da kullum za ka zo ka bangaren sama suka zaɓo gun da aka ce kai kurkum ɗin nan wannan gun da aka ce kai kurkum daga nan sama sai mu zo sai mu taɓa shi kamar haka misali sai mu taɓa kamar haka kurkum kenan bayan ya taɓa maka ga wani gun an ce da kai fort ɗin nan za mu yi sakanin kun gani babu komai a gurin to amma da wannan kuma kun da ake scanning na USB port na Qualcomm za ka danne bolin ne suka danne na kunna na dadowa da rage suka danne a tare in ka danne su a cikin wayar suka zo gun da aka ce da kai port din nan suka zo suka taba shi kamar haka kasan ka taba kuma sunan Qualcomm ya fito a gurin alamar cewa ta ka tawo kenan sai ka sako daga nan ƙasa da aka ce da kai brand din nan suka shiga ka taba kamar haka misali gun da aka ce da kai brand bayan bangaren bayan ya bude maka sai ka zabo sunan zoni a nan gurin misali ga zoni in sai mu taba kamar haka to ba sun ka taba shi ka zaɓi bangaren da aka ce da kai misali model din nan suka taba shi kamar haka misali suka taba kamar haka to ga f 1 OC daga ƙasa suka taba ta kamar haka misali za mu dora kan haka sai mu taba ta kamar haka bayan ka taba ta ga gurin an ce da kai read and format flash sai ka taba shi kamar haka misali ka taba shi kamar haka bayan ka taba shi suka sauka ƙasa an karya wanda aka ce da factory din nan suka taba shi kamar haka tik akan sa misali sai ka zo nan daga gefe an ce da kai safe mode sai ka taba kamar haka wannan keyboard sai ka zabi FIP mutat 1 sai ka taba shi kamar haka sai ka taba kalmar start button saboda haka zamu je yanzu mu ga abin da wayar ta mu za ta yi sai mu zo mu da mu ci gaba da aikin namu daga nan kun ga gashi tana satin alamar sai ta wayar ta mu ta hau gashi gashi na ta gama ta ce da mu don ta ce da mu 100% ganin ta ce da mu don to alamar sai ta wayar ta mu ta yi saboda haka zamu je mu gudu wayar ta mu sai mu zo mu ci gaba da aikin namu to alhamdulillah rabi alamina bacin ita wannan waya ta gama wannan abu kenan za ta yi sacin kamar da kuke kallo bacin ta yi sacin sai ka jira ta ta bude kamar da kuke kallo da kun ga yanzu wayan mu ta gama sacin ta bude kenan bacin ta wannan sai ka taba wanda ta da kai set up as new dinnan kamar da kuke kallo bacin ta gama wannan wanda da kai setup as new din nan kuna kallo ko sai ka taba shi kamar haka Ba sun ka taba shi to in kun kula da za ku ga da layukan dazu kafin fara aikin za ku ga babu wannan don't use any network din nan misali wannan gwamnati da ku don't use any network sai ka taba shi kamar haka Ba sun ka taba shi ga wanda da kai continue sai ka taba continue din kamar haka Ba sun ka taba shi sai ka jira ta ta shacin sun ta yi shacin nan wanda da kai next din nan sai ka taba shi kamar haka kuna kallo ko ba su ka taɓa nest ta ce da kai unlock with fingerprint misalin ka so ka saita fingerprint ɗinka sai ka taɓa wannan gwamnati da kai add fingerprint ɗin nan idan ko baka so ka saita shi wannan gwamnati tunda mu yanzu gyara aka bamu an ce mace su wannan bypass akan ta ne sai mace ta skip sai mu taɓa kamar haka ba su ka taɓa skip za ta ce da kai wannan device protection ga hannun da sauransu features why will not be active ga da ta baka turanci da sauransu to wannan gwamnati da kai skip anyway ɗin nan sai ka taɓa shi kamar haka bacin ka taba shi za ta watso nan gurin sai ka taba wannan gurin da aka ce da kai mo sai ka taba shi kamar haka bacin ka taba shi za ta sake sake ce da kai mo din sai ka sake taba shi kamar haka bacin ka taba shi za ta ce da kai agree din nan sai ka taba wannan agree din sai ka taba shi kamar haka bacin ka taba shi gashi nan ta ce da kai anything else ga nan ta tambaye ka sai ka ce ta all set misali sai ka taba shi kamar haka ba sun ka taba shi za ta watso nan gurin wannan gurin ta ce da kai next na nan kasa wannan gurin ka taba shi kamar haka ba sun ka taba shi ga shi nan ta ce da kai sitting complete misali sai ka taba wannan next din kamar haka sun ka taba next sai ka jira ta to za ta sacin idan ta sacin to yanzu ga shi nan ta bude ko ina ga shi na shigo a cikin ta ko da ta tura maka turancin da su da kai on rate mark notification din nan sai ka ce ta allow ka ce ta allow kawai to kun ga ga shi waya mu ta bude ko ina yanzu ga shi ya shigo cikin ta kun gani ko to dan uwa wannan shine hanyoyin da zaka bi kai FRP bypass na Google na Johnny Epsis kenan wannan shi hanyar da aka bi kai wannan frp wannan aiki na gaya muku muna yin sa naira dubu daya saboda haka ya danganta da adalcin ka za ka iya mutum biyar ko kai masa bakwai ko kuma shan dai amma dai wannan shi hanyar da ake bi ake yi ina fata wanda ya sina mun yau ya sa ku farin ciki kuma kun ji ɗansa sosai da Allah kamar nan ke faɗe idan Allah ya sa mutum ya kalli wannan bidiyo dan Allah abin da ke so ka bani gudunma abin da za ka yi min ina son ku dinga yi addu'a ina jin daɗin sosai wallahi saboda ba abun nan ce gare ku ba sai wannan duk mutumin da ya maka addu'a dole kama baka da abin da ka saka masa sama da ita saboda ta tagin mu komai sun da addu'a abin da nake so in kuka kalli bidiyon abin da ku saka min da shi shine ku danna mu alamar like danna alamar like nan yana sa bidiyon ya kai inda ba ma zato sannan dan Allah abin nan ina koyar da ku ne sana'a flash ina saboda mu rage zaman banza ba ma san samari ta dinga zama babu aikin yi shi sa nake koyar da wannan kasuwanci dan Allah idan kun kalla ku dinga min share din sa zuwa ga social network WhatsApp Facebook da sauransu na gode Allah ya saka da alkhairi ne na kuma Muhammad Sabiya Kuf